اني اريد ان تبوء باثمي واثمك فتكون من اصحاب النار وذلك جزاء الظالمين sai ya ce masa yana mai tsoratar da shi ni ina so ka ɗau zunubin kashe ni da za ka yi a bisa zalunci da ƙetare iyaka ka haɗa da zunubanka na baya sai ka zama cikin 'yan wuta waɗanda za su shige ta ranar alkiyama wannan shi ne sakamakon waɗanda suke ƙetare iyaka ni kuma ba na son in ɗau zunubin kashe ka in zama daga cikinsu